ranar laraba sha kowance ashirin da bakwai kenan ko ashirin da uku jiya na san na yi kuskuren kwanan mata aka mun shiru ya sa ban sake duba ba ashirin da uku ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida kuma yau takwas ko bakwai yau bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya yau allah ya sa dawo karatu bayan dogon hutu da muka karatunmu da muka gabatar a littafin ashama'ir muhammadiyya wal kasa'is mustafawiyya na imam al-hafiz abu isa muhammad ibn isa ibn saura ibn dhahab at-tirmidhi as allah ya sa da wanda littafi ne da yake shi labarai na halittar manzo Allah sallallahu da kamanninsa da ƙasa har sama da kuma ɗabi'unsa da halaye littafi ne na tarihi da sira da fiƙihu da tafsirin alƙur'ani da bayani na waɗansu hukunce-hukunce na fiƙihu to amma a siga ta kyawawan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya sa cikin lokacinsa mun yi nazarin littafin sanadar mamatan kuma alhamdulillah cikin injaza cikin da abubuwan da muka cimma na nasara mun samu a daidaituwar majalisun tsakanin mahalarta tun daga kan dattawa zuwa matasa zuwa kuma yara masu karancin shekaru da wannan yasa muka yi alƙawarin zan ba da sinadi ga waɗanda suka wasu daga cikin waɗanda suka halarci karatu kuma alƙawarin na yana insha Allah na za da istinadi sannan muna alƙawarin kuma za mu ci gaba da littafin a dalailin nubuwa na imam al-baihaqi akwai na imam abu nu'aym al-asbahani domin mu dora akan darbi na sira saboda yana ɗaya daga cikin fagajen da muke bukata kuma muna da rauni rauni mu shine galibi muna da sha'awar fahimtar hukunce-hukunce na shari'a ƙarƙashin jagorancin hadisai tare da kuma koyan ko sanin abin da ƙur'ani ya kunta na ma'anoni wannan shi yasa aka kirga majalisi goma da tara duk gaba ɗaya tsakanin fiƙihu ne da ƙur'ani da hadisi in kai za a Ko kuma bugu da ƙari da yake shekan ya shigo mana ta hatta ta ɓangaren ibada to sai zanto shekan ya zo ya kankane a babi na tauhidinmu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nesanta wasu da annabi sallallahu alaihi sallama wasu kuma ya janyo su ya tsallake da su inda ya kamata su tsaya sai zanto tsakanin alghali ne wal jafi alghali shine wanda yake yuhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ko yamdahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil wanda yake yaba annabi sallallahu alaihi da abin da ba haka ba ko kuma mutum ya tashi ban annabin sai ka ga ya yaba abin da ba shi ake yabo a mutum sarkin kwalliya manzon Allah to ina ruwa mutane musamman wanda ba musulmi da yanzu ne zai fa'idanci da shi kai ba annabi jama'a kadai da kwalliya da kuma waɗanda su kuma gaba ɗaya sai suka ɗauki kamar salama ɗin daga daga asali shi yasa sai na zaɓi littafin da yake da shi ne a irin nubuwa na imam al-anani domin wannan majalisin ya zama ne majalisi na farko da ya karantar da littafin a majalisi a irin tsarin malaka kamar yadda aka sani ana karantar da shama'il amma karantar da shi da muka yi anan ya sa kuma da yawa wani ma suna ta karantarwa kuma alheri yana zuwa. ko ina don Allah ya tsaya da wannan alƙawari da muka yi za mu cika shi sai dai mun samu aiko na zuwan littafin saboda na tafi makka da zuma zan siyo sai lokaci ya kure mana ba mu samu mun je martaba har muka dawo kuma saboda larura ta aiki wani lokacin ba kowa za ka iya aika da ce zai shi yau mai lissafi ko dai a samu maka wanda ba shi kake so ba ko kuma ka kira a yi a yi haihuwar guzuma ta farci wannan sai ya sa muka samu tsaiko shi ya sa ba mu dawo karatu ba gaba ɗaya har sallah ta zo sai kuma yau don Allah ya yarda yanzu mun fara kuma za mu zarce kuma Allah ya yarda za mu ci gaba da karatu ko da littafi ko ba littafi ta'ala amma kafin nan muke ce za mu takaita abin da shama'il muhammadiyya a shama'il muhammadiyya ya kunsa saboda haka a gurguje littafin ashama'il yana magana ne akan halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka kalli littafin gaba daya za mu ga a goshin littafin ya ba mu labarin sifar manzon Allah sallallahu alaihi zan tuna mana wasu daga cikin hadisan da kuma wasu hadisan a waje annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shebance shi da halitta wata take cikakkiya wanda bayani na fatar baki ba zai iya zana maka hoton manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya ba dan adam akan so shi wani lokaci in ya zanto yana da kyakkyawar sura da kyakkyawar zaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ta girmama kwarai da gaske wajen kyawu wanda ba a taɓa ganin mai kyan sifa sa da kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa an yi iradi domin an kai ni sama ta ɗaya cikin hadisin jabir bukhari da muslim suka rawaito yace sai na ga yusuf alaihi salam wa qad utiya shatarul jamal yace na ga shi an bashi rabin kyau wasu malaman suka ce abinda manzon Allah yake nufi ni kuma an bani cikakken kyau saboda ka kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da tarihi bai rubuta cewa mata sun yanke hannayensu wajen ganin sa ba wanda annabi Yusuf haka ya faru a sa, amma annabi Yusuf bai kai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba hadisin bara ibn azib Allah ya kare da a gare shi wanda imamu tirmidhi ya ambace shi a cikin ash-shama'il kuma imamu bukhari ya rawaito shi da muslim yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum khalqan wa ahsanuhum khalqan kuma ya kasance ya fi mutane ka tukan fuska kuma ya fi shi da halitta ba za ka taɓa ganin fuskar ba sai ka kaunace shi sai ka so shi ita kuma fuska ita ce adireshi na mutum wanda yawanci idan ka kalli mutum kaga ta tana da kyau to ta wadatar maka ba sai ka kalli ragowar jikinsa ba sai ka ce wani kyakkyawa ne ko da kuwa kafarsa a kantar take ko da ta ne ko da gwamin ne hankalinka baya tafiya zuwa ga ragowar halitta in ka kalli fuska sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahsanun nasi ko ahsanan nasi wajahan wa ahsanahum khalqan to yawanci waɗansu idan suna da kyawun fuska to sai kuma ga suna da kyawaya a wasu abubuwan na ragowar to amma annabi sallallahu alaihi wasallam hatta jikin in ka ɗauke shi filla filla za ka tarar da duk wani abu naka to ya fi na kowa imam an-nawawi Allah ya tsanta da rahama yake cewa qala al-qadi iya al-qadi iya Allah ya tsanta da rahama yake cewa wannan magana da bara ibn azib ya faɗa Allah ya kare da a gare shi wa ahsanahum khalqan yake cewa babatnahu khalqan bi fathil sa kakka karanta ka ce kulukan mu mun masa watani da fatahil ka'i wa iskanin na halkan li'anna muradahu sifati mithli saboda abinda ake nufi jikinsa sa ka kalle shi ya fi na kowa kyau wa amma fi hadisi anas yace amma akwai hadisin da zai zo na anas ibn malik yace faruwina hu bi hadisin anas kuma abinda muka samu na ruwaya a wajen malamanmu shine ahsanun nasu kulukan ya fi kowa kyawun ɗabi'u kuma hakan shi ya fi dacewa na bara a ce kalkan na anas a ce kulukan domin a haɗa wa Allah biyun baki ɗaya yace li annahu akbar an kusni mu'asharati saboda shi Anas ya faɗi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake iya zama da mutane hadisin Anas za ku tuna shi a cikin shama'il yace nayi wa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasi khuluqan ko ahsanan nasi khuluqan manzon Allah ya kowa can tarbiyya da dabi'a yace nayi masa hidima shekara goma cir bai taɓa ce min mai isa kai kaza me isa ba kai kaza ba sallallahu alaihi wasallam ko bari mu dan tafi mu kalli halittarsa hadisin abu tufai akiru sahabati wafatan Allah ya ƙara da a gare shi ya gamu da manzon Allah kuma amma a lokacin yana kadari sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi kana abyada malihan muqaffada yace manzon Allah kuma fari malihan mai kyau yace muqaffadan madaidaici sai malamai suka ce kamar da imamu nawawi ya ce wannan kalmar muqaddadan din ana yi wa sadiq din fataha kuma da shadda wa huwa allazi laysa bidasi shi dai ba lukuti bane manzo Allah sama wala nahitin kuma ba dan tirini bane wala tawil kuma ba dogo bane wala kafi kuma ba gajere bane to anan imamu tirmidhi ya kawo mana tarin hadisai da yawa da suke gaya mana laysa bil tawil al mumakhid wala bil qasir al qasir ai za a tuno hadisan ko wannan hadisin ya tattara shi gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi a jirinsa in ka kalli structure sa ba lukuti bane ba kuma ɗan siriri bane tsaka tsakiya ne sannan ba zan kalele bane ba kuma ɗan cur bane ɗan gaje الإمام ابن القيم الله يسألك درهم التنزال المعاد في هدي خير العباد يكاو a cikin حديث أم معبد ummu ma'abad wata mata ce Allah ya kare da a gare ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar da Ahmad ibn Fuhaira da Abdullah ibn Urayqah bin Laythi suka taho za su tafi Madina da suka saci hanya suka kuya a kogon sau su biyu suka kuya a kogon sau bayan kwanaki uku aka zo musu da taguwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama kama ce in wannan suka hau sai wa'annan su hau sai suka saci hanya suka yi ta inda ba za a taɓa gane su ba lokacin da suka tafi suka tafi suka tafi ta hanyar da ba za a zuci makka za su madina za su tafi ba sai da suka yi suka ba wa makka baya suna tafiya tun cikin daji sai suka tarar da wata bukka kamar da ibn ishaq ya rawaito da suka gamu da bukkar sai suka tarar da wata mata da akuyo da dabbobin dabbobinta awakinta su ba su da nono sai manzo Allah sama ya tambaye ta sunanta ummu ma'abar sai ce baiwar Allah yanzu ba kya taimake mu ki ba mu ɗaya daga cikin awakin ki mu ba saboda ana jin yunwa guzuri ya tare sai ta ce to ka ga dai kun zai daga awakin nan ba su da nono me za ku samu a jikin sai maza Allah ce in dai kin mana izini ma tatsa sai ta ce to ku tatsa ga ikon Allah sai suka tafi manzo Allah sallallahu yana zuwa ya taba tinkiyar sai nono ya zago a cikin kanta suka taɓa, suka sha suka bin mata wanda za ta yi amfani da shi to labari ya yi haɗu jeji da da gari birni da ƙauye ana neman su sai mijin ummu ma'abar abu ma'abar sai ya dawo sai tarar da ya ya tarar da gida ba komai yanzu kuma zai tarar da gida cike da albarka a wuri sai tambayi ma masu yake cike wa Allah ya ake haka ne suka ce wasu mutane ne masu albarka suka zo sai wani daga cikin su yayi kaza ya kaza sai kaza ya fara. sai ce ga yamin ya yake ya kika da shi sai ta ba da sifar da ba ta ba da sifar manzon Allah ya mata ce a jeji take ba kauriya. sai suke cewa wannan amma iskar ummu ma'abar da ta zo a cikin ashamari amma tana ta daga cikin cimma, ta kamannin annabi sallallahu alaihi sallam sai take cewa sai take cewa take faɗa kamar da ibn qayyim ya kawo a cikin zatul ma'ad take cewa zahiral wada'a mutumin nan da ya wuce mutum ne wanda yake da manyan kyau in san matan saka mace sai ta ce wani karamin kananan kyau ne da shi wancan kananan kyau ne da shi manyan kyau shi ne komai na mutum ya fito fili ko mutum biyu ba za su yi safari wajen cewa yana da kyau akwai wanda ne ɗauko mace zai aura su sai ya haɗa da koran tsuwa dai ko kuma wasu bayanai sa sa'annan za a gamsu da cewa tana da kyau saboda kyanta dai ba a zahiri ya akwai ko mutanen da sai dai mai hassada ya ce ba su da kyau amma kan itan su a fili yake to annabi sallallahu baya buƙatar sai ta kafa hujjar cewa yana da kyau da an kalle shi kansa yake bayanin kansa da kansa to ta ce wannan mutumin zahiral wada'a mutum ne wanda kansa ya fito fili ablajal wajen mai hasken fuska hasanal khalqi mai kyawun jiri lam ta'ib lam ta'ibku Tajila tajlahu ko tajluhu wato ko tajila wato ibar jiki bai sa shi kamanninsa sun ɓaci ba kasa akwai mutumin da za a gan shi kyakkyawa amma sai ga shirge ne sai ka ga wannan ba don wannan kibar ba da an yi to shi annabi sallallahu lukutan lukutantaka da kiba bata sa kyawun nan nasa ya ɓace ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walam tuzir bihi sa'ala sa'annan kuma sa'alatin shine kai dan mititi kaga mutum gashi da kyau da komai amma kansa dan mititi irin wannan yawanci za ga suna da takurar takurarriyar kwakwalwa kuma za ga suna da wauta gane to shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai bata wulakantar da kamanninsa ba sai ta ce wasimun mutum ne kyakkyawa kasimun wanda ya kai matuƙa wajen kyau da wasimun da kasimun kalmomi ne na kyau amma ba dole ne duk wanda yake da wasama kuma ya zama yana da ƙasama ba idan aka hada maka to an hada maka komai fi ainihi da'aju ta ce in ka kalli idanunka za a musu gwada-gwada shine a sanyi zuwa mana a cikin hadisin abu hala ad'aj al-ainain to to in ka kalli a fi ainihi da'ajin da ka kalli kwarmin idanunsa za ga gwada-gwada ne inda aka dasa idanun sallallahu alaihi wasallam wa fi ashfarihi waqafun sa'annan idan ka kalli gashin girarsa za ga gashi ne da yake tafashe, idan aka ce tasashe shine kamar wanda aka sa abin shaci aka shashi an san sha ko an san sha da hausa mun ina da sanin ta a cikin fassarar mu ta baya menene shani banda ruwa ha a abu yasa idan aka yi wa yaro kaciya sai ake an shashi shayi kenan yasa sai ka ga duka abin da aka tsaga shi ko aka yi masa jeji sai a ce an yi masa shayi ko an sha shi daidai wurin sa yasa sai mutum ya ce a'a ai an sha ni na yake kaga da zarar kaga abin da yake kama da shayi ba za ka yarda da shi ba to in ka kalli wato an sha shashin ainihin girarsa in ka kalli ta yadda ka san dora ta aka yi a haka domin ta fito karara sallallahu alaihi وعلى آله وسلم وفي صوته صهد sa'annan idan yana magana a cikin maganarsa akwai كتا asali fahim idan doki yana ƙara yana haniniya to amma sahal sauti sahal bisadi wal shine idan mutum yana magana ba za ka ji shi yana magana irin na mata ba magana ce ta gwarzo akwai gwarzantaka a cikin maganarsa wa fi unuqihi sannan akwai wata kallawa tsayi a wuyarsa in ka kalle shi yana da dogon wuya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahwa da sa'annan mutum ne ne kyawu baya ido kun san can ad'aj shine wanda yake da gwada-gwada ramin ido ahwar kuma kwayar idan da aka sa a tandar idan ita kuma kyakkyawa ce akhal idan sa akwai kwalli ko da bai sa kwalli ba azaj sa'annan kuma jirar ta ya ce akran wato sa'annan kuma a madabranci madabranciya ce wannan ta zabarci wannan tana kusa da wannan as sannan shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi idan sa mata alahul waqa in yi shiru to sai ka kamar nutsuwa ta zo ta baibaye shi baki daya wa in takallama alahul baha in yana magana kuma sai ka ga alamar farjini gaba ɗaya ta lullube shi ajmalan nasi shine yafi mutane kyawu wa abhahu min ba'i kuma ya fi su farjini daga nesa tun daga nesa za ka gano shi da ya taho wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib wa ahsanuhu kuma ya fi su kyawu wa ahlahu kuma ya fi su daɗin gani min qarib in yana kusa. hulwul mantaki in yana magana maganarsa ne daɗi ce fadlun ya fifici kowa da ganin sa. la nazrun wala hazurun shi dai la ko nuzur in yana magana ba irin wanda yake da muskilanci ba ne wanda in ka in zauna ba za ma ka ji ya ce komai ba har a tashi to ba haka yake ba wala hazir kuma ba mutum ne ne haɓatu da surutu ba sallallahu alaihi wa sallam كأن منطق كأن منطقه idan yana magana yadda ka san tsakiya ce ko makawiya ko murjani wanda aka dinga tashi, an san tsakiya ko ana sa kwallonta ya kake ganin za a yi shiri shiri na tsakiya ai kaga idan aka saka ita wannan basillar aka cako da dalilo a cikin aka cako wannan in ya tafi to ba wai lokaci ɗaya ake cunkusa kusa su tafi ba ko da an jera su to faduwa suke daga wannan sai wannan sai wannan waka shi ma za Allah sana ke magana daki daki daki ba shi da saurin zance kibir yana yi ana ba a ganewa ba shi da injina baya cinye harufa kowace magana a hankali a hankali yake yi ya na kai ka ce wa nan tsaki wannan wato kwayar tsakiyar ita ce ana tsara su ko ana shirya su suna fasowa ɗaya ba ɗaya har kallon suke riba mutum ne madaidaiki yake cewa wato take cewa ah, idan ka kalle shi ba shi da babu wani abu na gajarta a tare da shi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tuqhimuhu aynun min qasar ko min qisar babu wani ido da zai ganshi ya rena shi saboda gajarta wala tashna'uhu min tul kuma ba wani wanda zai kalle shi ya rena masa hankali saboda yana da tsayi daidai wa daidai sai ta ce gusulun bayna husnaini sai dai shi kamar reshe ne tsakanin rassa biyu tsakanin gajere da dogo to shi a tsaka tsakiyar sa yake sallallahu alaihi wasallam fa huwa anzaru salatati manzara in ka kallo mutum uku har da shi a ciki to shi ne ya fi su da ni in ka ce wannan ya fi kai wannan ya ce gazarta to shi kuma shine ya daidai wa ahsanuhum qadaran kuma ne ya fi su alqadari lahu rufaqa ta ce na gan shi tare da waɗansu abokanai a suna tafe ya kuskuna bi sun kewaye shi ba sa barinsa a gaba ba sa barinsa a baya saboda da gani alamar suna son su suna ji da shi idza qala sama'u li qawlihi in yana magana sai su shiru su ji me yake cewa wa idza amara tabadaru ila amrihi kuma na ga in yace ayi kaza in ga suna gaggawa kowa yana so yi ta ce mahmudun mutum ne wanda na kusa da shi suke masa hidima suke masa dara suke girmama shi mahshudun kuma da ganinsa duk inda ya zauna sai an kewaye shi la ajisun wala musannu shi ba mai murtukakkiyar fuska ba kuma baya yi wa mutane baya tsangwama mutane ko baya yin baya aibata wannan farana ɗaya ta gaban zan Allah sallallahu alaihi so ɗaya amma wannan mata a gaishe ka shi ka larabcinta baya karantuwa wata ran ka kawo kama a gaban ka ku daidai da kanuni. wannan haka kamar ka ko mafarki kai in ka ga annabi sallama to in dai shi ne za ta gaishe da wannan kamar sallallahu alaihi wasallam to bari mu kalli ka. wanda a cikin ashama'il an kawo mana wani abu na fuskarta sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabi'atu bintu mu'awwi kun tuno hadisin da a cikin ash-shama'il tace cewa law ra'aytahu ra'ayta ash-shamsa tali'atan inda ka ga annabi sallama to sai kamar rana ce sannan take fitowa haske ne da sallallahu alaihi dan haka da aka tambayi Anas aka ce hal kana wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin fuska a annabi salama kamar takobi take ke ce bal mislal qamar mislul qamar fuskar ta yadda ka san wata take yadda ka ga wata yana haske yana kyalli to haka manzo Allah kuma yake a wata ruwaya ko mislu shamsi wal qamar yadda ka ga rana da wata haka fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take mai kyau kai ka ce an kera ta ne da azurfa ko da zinariya babu wani mutum da ya kai shi kyawun fuska da kuma cikar fuskar imam tirmidhi har yanzu dai ya rawaito hadisin jabir ibn samura ta Allah ya kara yadda a gare shi mun karanta a cikin ash-shama'il yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi lailatin irhiyan yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata a wani dare daren da wata yake da haske wa alaihi hullatun hamra kuma aka yi sa'a manzon Allah a lokacin ya ci kwalliya ya sa jajayen kaya faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar sai aka raba hankali sai na dinga kallon sa sai in kalli wata فلهو عندي أحسن wallahi القمر يتي Allah a زن nan ya من يافو وتعشاو kuma wadda gaske yake ba wani majazi ba ne yasa da aka tambayi jabir dan abdullahi abuwan nake anas jabir أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف shin yadda takobi take kyallin nan aka fuska manzo Allah yake sai ce la kana mithla shamsi wal qamar hadithin Anas mithla al qamar hadithin Jabir kuma mithla shamsi wal qamar wa kana sai dai shi manzon Allah fuskarsa a kewaye take amma ba shan faranti ba ba kuma irin shan takobi ba mustabirar wajhi mai cikakkiyar fuska ta yi rawun sallallahu alaihi wa sallama rawun bukhari ka'ab ibn malik Allah ya ji da rahama ya kare da a gare shi yake yake cewa kana kana idza surra manzala ta sallama in aka faranta masa rai istanara wajhu sai ta yi ka annahu qita'at sama yadda ka san wata ne aka fallo wani bangare na hadisin bukari abu hurairah Allah ya kare da a gare shi ya faɗa ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba ka anna shamsa tajri fi wajhi yadda ka san rana gudana take a fuskar ta sai ta samu kyanta mun gama da ba a taɓa samun fuska mai tsarki mai kyawu mai daɗin gani ba irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama صاحب الوجه الجميل تقوم كالنبر صلى الله عليه وسلم kamar yadda muka ji a can a jimlace shi ba dogo ba ne shi ba gajere ba ne kana mutawassif alqama baina baina dan haka bara ibn azib Allah ya kare da a gare shi a cikin hadisin sa yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam mardu'an manzo Allah sallallahu ya kasance an jera shi a matsayin sa na tsaka tsakiya bai ba'ida ma bainal mankibaini amma akwai tazara tsakanin kafadinsa guda biyu lahu sha'ar in ka kalli fuskarsa akwai gashi ya bulugu wannan gashin nasa ya bulugu shahmata uzuni yakan kawo fatar kunninsa sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ko mun karanta shi a cikin ashamaya an ko daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi to cewa kana rasulullahi kama laysa bil tawil al wa wala bil qasir manzala kuma bi yi tsayin tsayin da ya huta misali da haske ya durƙuran kwafa ba kuma ba shi daga jarka kwata kwata musulmin ya rawaito shi to ya hannunta yake sallallahu alaihi wasallam Abu Juhaifata radiyallahu anhu yake cewa أخذت بيده صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهه na ɗaukuka na ɗau hannun manzo Allah sama sai na tashi a fuskata fa idza hi abrada min al-sal sai na ji wani hannu ya fuka ni kara sanyi wa ya bara'ihatan min al-muslim kuma wallahi hannun sa ya fi ya fi oh jabir ibn samura ta Allah ya kare a garin shi yake cewa wanda a lokacin yana karami sun san baban sa samar sa bin jindu ko to yana karami shi jari a lokacin yace masa haddi wata rana annabi sallama ya shafa kuncina fa wajadtu li yadihi bardan yace wallahi sai na ji wani sanyi a hannunsa aurihan na kuma ji kanshi ka annama akhrajahuma min jawnati abba kai ka ce ya fito da hannun nasa ne daga furta na mai da turare akwai wani canji da masu turare suke zuba turaren wanda a ciki suke bulbulo shi su zuba shi a cikin a butar ko kuma kwalabar turaren sannan a sa masa madoni a rufe yace kai ka ce manzo Allah ya jika hannunsa ne a cikin wannan ko ya kunshi ya saka hannunsa a cikin wannan kurtanin na wannan mai turaren sannan ya fitar da hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wannan musulun ya rawaito to idan ka kalli manzon Allah kuma ya launin sa yake ya kuma gumin sa yake bari mu tuntubi dan renon manzon Allah sallama kuma kirkinsa ɗaya daga cikin fadawansa sai da na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama abyada manzo Allah sallama ya kasance fari mushraban bi bayadi humra amma farin nasa an cuɗanya shi da wani jaji bai haƙi ne ya rauci wannan hadisin kuma sakuna musulun ya fashi abu tufail Allah ya ƙara da a gare shi kamar yadda musulun ya yake cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليحا مقصدا muka faɗa a أبايا an karɓo daga sa'idu ibn abi hilal shi kuma daga rabi'at ibn abi abdurrahman yake cewa naji malik ibn anas Allah ya ji ɗansa da rahama kun ga malami ya yi ruwaya a wajen malik rabi'a ta asali malamin malik amma shi kuma malik bai wanda Allah ya masa da wahala ka samu malamin kuma da bai karatu a wajen yawancin malamin sun da karatu a wajen to rabi'ata yake cewa na naji wannan a sai a cikin na riwayatul asa a akabir anil asar yace naji malik dan anas yana cewa ya tuku nabi sallallahu alaihi wasallam ga yana sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana rib'atan min alqawm manzo Allah tsaka tsakiya ne a cikin mutane laysa bil tawil wala bil qatir azhar bil hakkin azhar al-lawn laysa bi abyad amhaq shi ba wani irin fari ne dau ba wala adam ba kuma baki ba ne buhari ya rawaito shi ko mun karanta shi a cikin ashamari yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam tayyibar ra'iha manzo Allah sallama ya kasance kanshin sa daɗi ne an karɓo daga an tsammari Allah ya kare da a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azharul launi wa kana araquhu al Yake manzon Allah launin sa haske ne shi gumin kuma yadda ka san lu'lu idza masha takaffa in yana tafiya yana tafiya ne kamar gaba gadi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba laƙai-laƙai a cikin tafiyarsa babu kuma alama ta gaza wala masassuji ba jakar wala hariratan alyana min kafi rasulullahi ta ake ban taɓa sa hannuna akan dibaja ba wani abu ne mai laushi wala harira balle hariri wanda yake mai kama da soso mai laushi tun da nake ban taba taba wani abu irin wannan ba wala sham wanda ya nabi laushin ya kai laushin ta kuma wala shamamtu miskatan wala abbaratan ban taba shakar turaren miski ko ambar ba atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya kai kanshi irin na kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ummu sulaim Allah ya ƙara yadda a gare ta mahaifiyar Anas dan Malik wata rana manzo Allah sama ya zo yana kailula a gidanta sai ta sa aka ɗauko mata farura wata kwalaba ta sa ta dinga tatsan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda an yake cewa dakala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama فقال نام او قال نام نومة عندنا من ذا الله يازو ياي وترنياي كيلولا أو جمع فعرق وفعرق سيين بني وجاءت أمي بقارورة سما يتأتى تقفو وتطلب فجعلت سينجا تقلت tana tatsar gumin manzon Allah sallama sallatul fiha tana tatsar gumin annabi sallama a ciki fastai qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya farka fa qala ya ummu sulaim ma hadha alladhi tasna'in yace ummu sulaim me haka kike yi قالت هذا عرقك يا wa huwa min afyab shi kace domin gumin ka ya fi dukkan turare turare kanshi kuma har ummu sulaim ta rasu to ana suna nan suna gadan wannan kwalabar anas ma sai da ya bar wasiya yake in ya mutu a ɗauko wannan kwalabar gashi ba turare amma ana zuba wani abu ana neman tabarrakin abin da yake cikin wannan kwalabar saboda gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa ko manzo Allah bai hana ka da malamai suka ce ya halatta duka wani asar na manzo Allah sallama a yi rufi da su to mu kalli gemun annabi sallallahu alaihi wasallam ga yayi ke manzo Allah kuma ba shagiri bane kuma bai taba aske gemu ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama kamar yadda yake cikin hadisi Jabir ibn Samurata yake kattan dukiya mutum ne mai cikustin gashin gemu ma'ana gemun da yana da yawa gashin sa وكان كثير شعر شعر كان كثير شعر اللحية لكن جيم تينا ديوة صلى الله عليه وسلم إذا من الله صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة وكنت إذا نظرت إليه كل إنك لا النبي صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل قلت من ذن الله كاغنش إذا تدى كل مو بيتاقل باوي نيمان كل يتي بين دساوا بدوري ليس من الضرورة أن تراه أكحل بعد أن اشتهر لا يلزم أن يفتقد حتى يكون أكل وإنما ولد أكل العين سئنا مواقع مدبر تسجل وأن ننبع ya yi tafiya an karɓo daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi ke cewa ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka anna shamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aytu ahadan asra'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba taɓa ganin mutumin da ya kai manzon Allah sauri ba Tun za ku tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka dinga bin sa da sauri amma ba laƙai-laƙai yake ba كأنما الأرض كأنما الأرض تطوى له masa سنتي a كساء inna lanajhadu lanujhida anfusana wa innahu ghayra muftari mu in yana tafiya sai mu muna tafiya da shi sai mu dinga wahalar da kanmu dan mu yi tauri mu yi daidai da shi amma shi ko a jikin sa sallallahu alaihi wasallam daidai yake tafiyar amma wala ba ta saka wuce shi Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa annan nabi sallallahu laisa fihi kasar in manzon Allah yana tafi gaba ɗaya jikinsa ne yake tafiya babu kasala yace qawiyal a'dha'i ghayra mustarfin fil mashi inji malamai suka fassara da shi ai manzo Allah za su karfin gaɓoɓinsa ba wai da yana sakin jikinsa bane in yana tafiya dariyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ma an sifanta mana ita a cikin ashamari jabir an samura Allah ya kare da a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuma annabi sallallahu baya kyalkyalewa da dariya sai dai ya dan yi murmushi na arauke shi da Abdullahi bin Harith yake cewa ma ra'aytu ahadan akthar tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ban taba ganin mutumin da ya kai annabi sallallahu alaihi yawan murmushi ba wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u ba wani mutum da wata mace ta taɓa yin naƙuda ta ta haife shi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin ashama'il muhammadiyya an sifanta mana kamanninsa kuma an sifanta mana ɗabi'unsa to bari mu kalli wani bangare na ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka sani Allah ya karrama ɗan adam ya fifita su a akan komai saboda ɗan adam ne kaɗai yake haɗa abubuwa da yawa a lokaci misali a cikin dabbobi akwai dabba mai haƙuri da kawai kamar irin su damu amma kuma ba su da kunya damu ba shi da kunya ya iya rufe tsaraicinsa ko ba haka ba to kaga ta haƙurinsa in ka kalli tsaraicinsa sai ka ga ya tashi a gaba a cikin dabbobi an yi dabba da tsafta irin su agwagwa da inda ta samu ruwa malam sai ta shiga tayuwanka irin su balbela faratas irin su zomo shi ma ka gan shi baya son kazanta a jikinsa to amma in ka kalli wani abu bacin rai kuma nasu na ɗabi'unsa da tarihi sai ka ga ba ba da a cikin dabbobi akwai mai nutsuwa da tara hankali ko guda irin su akuya to amma kuma akuya ba ta son wanka ba duk abin da ya shafi wanke jiki ba ta son shi haka ne ko a cikin dabbobi akwai masu tunani misalin ya kamata amma kuma ta ɓangaren mu'amala ba shasha ba a nishuwa irin fita in ka kalli ta kullum cikin tunani ba za ka ganin ta mai jiki da garaje ba amma kuma ko ne sa an ya kalli sa ya san ba kaunar sa yake ko ko ka taɓa ganin sa yana murmushi kwanga dariyar sa shi mutu haka take cewa amma dan adam da Allah ya tashi sai haɗa masa hakuri irin na dano ƙarfi irin na doki juriya irin ta jaki tsafta irin ta agwagwa tara hankali irin na sa duka wata ɗabi'a ta dabba mai kyau ɗan adam yana da ita kuma shi ɗan adam inda ya fice sai ya zanto yakan ke haɗa su a lokacin da to gwargwadon haɗuwar waɗannan sifofin a cikin mutum gwargwadon wasu mutum ya haɗu kuma da tunani da hankali sanin ya kamata da yin abu da manufa wanda ita kuma dabba duka ba ta iya duk da cewa وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم duka abin da kuke da shi dabbobi ma suna da shi amma ba wata dabba guda ɗaya da take da dukkan abin da ragowar dabbobi suke shi to Allah ya zaɓi ɗan adam a cikin ɗan adam kuma sai ya zaɓi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fifita a akan kowa kamar yadda ya fifita shi a bangaren halitta to haka ya fifita shi a bangaren ɗabi'u da kyawawan halaye محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب tun daga nan har zuwa sihir murra har zuwa adnan ta nasaba ba wanda ya kai shi da nasaba domin Allah ya zaɓi larabawa a cikin al'umma ba kuma a cikin larabawa Allah ya zaɓi ƙurai dole in za yi maganar balarabe sai ka yi maganar ƙurai a cikin ƙuraishi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zafi kinana ibn mudrakata ibn iliya su kuma kinana a cikin su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zafi banu hashim a cikin banu hashim kuma Allah ya zafi banu abdul mutsari a cikin banu abdul mutsari kuma Allah ya zafi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka shi da kansa yake cewa ana khiyarun min khiyarin min khiyar ni zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu aka fito da ni su ma wannan zaɓen daga cikin zaɓaɓɓu aka fitar da su su ma wa'ancan daga cikin zaɓaɓɓu aka fitar da su sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah kuma sai ya zaɓe shi ya ba shi annabta ita kuma annabta tana buƙatar jajircewa da ibada sai ya fi kowa ibada ya fi kowa godiyar Allah ya fi kowa zirga-zirga wajen da'awa ya fi kowa hankali ya fi kowa haƙuri ya fi kowa shan wahalar da azaba ta ibtila'i da jarrabawa wa'annan abubuwan su suka sa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fice ya fi kowa dan haka muna buƙatar mu san shi mu san waye shi mu san ɗabi'unsa mu san halayensa mu san tarbiyarsa ibnu qayyim Allah ya kanta da rama yake cewa buƙatuwar mu mu bayi zuwa sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce tafi komai a wajen mu domin sai mun san shi za mu ƙara sakankancewa mu gaskata shi kuma mu masa da'a domin babu wani alheri sai da ya nuna mana alherin babu wani sharri sai da ya hana mu kada mu ji wannan sharrin da kansa yake cewa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bukhari da muslim yake cewa ma yakunu indi min khairin duka abin da kuka san ina da shi na alheri falan addakhirahu ankum bazan taba koye shi in bar shi a gidana ba in hana muku yanzu akwai wani abu da kake da shi wanda so kake ka keɓanta iya iyalinka da shi kawai amma annabi sallama duk ƙaunarsa da iyalinsa bai taɓa keɓance su da wani abu wanda al'umma za ta amfana ya hana al'umma ya ba su abu juhaif ya tambaye sai na aliyu ya ce shin kuwa manzon Allah ya ke ɗance ku da wani abu abu juhaif ya ce a'a a sai na aliyu ya ce a'a sai dai ka fahimta da Allah ya kan ba ɗaya daga cikin duk wanda ka ga yi zarra to fahimta ce Allah ya bashi amma ba wai annabi ya sa shi a daki ya kwamfada masa shi kadai ya kyal al'umma to wannan akwai tarbiyya da ta wannan yasa shi da kansa yake cewa tunda bai keɓance wa iyalansa komai ba shi yasa sai shari'a ita kuma ta saka masa ta ce to iyalansa ko ba irin ragowar iyalai bane su kuma dole a so shi a so su daga kan matansa zuwa ƴaƴan gidansa zuwa waɗanda suke kusa da shi wanda alaƙa ta jini ta haɗa su ali ali ali aki aqil ali ja'far al abbas sallallahu alaihi wa sallam. من قال صلى الله عليه وسلم يا رئيسان رأيوة تقبش ايه اب ايه تكرا جواب رشي ودورنا شيء او ان يسرع الثبات على المبدع شيء بكين ان يفار ابو بذي بي بحثي الله اتكا بتبور الشاك شيء او ان يسرع ان يسرع فانسيستانتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم اتكا بسامن فانسيستانت مشروع بعين الثاني tun da yake bai taɓa tanazuli akan tauhidi babu wani ɗan adam a duniya ko malami da ya zo da wata fikira a duniya ko ɗan siyasa da ya taɓa yin jagoranci ko wani mai kuɗi da Allah ya tara masa dukiya da yake da manufar da ya rayu akan da ya akan ta wai bai taɓa canza manufa sai annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ya ƙarar da rayuwarsa yana kira zuwa al'amari ɗaya shine a bauta wa Allah kada a haɗa bautarsa da kowa yana tsoratar da mutane cewa za ku shiga wuta in kuka haɗa bautar Allah da wani ba za ku shiga aljanna ba idan kuka yi shirka in kuka yi tauhidi kuka kaɗaita Allah subhanahu wata'ala za ku shiga aljanna kuma yadda a wata ta fara da abu mai sauki farkon abin da manzon Allah ya fara da shi shine qulu la ilaha illallah jama'a ku zo ku ce la ilaha illallah za ku samu rabo kafin a fara narka wa mutane ka'idoji da dokoki na musulunci a sai ake mutalaba qulu la ilaha illallah ku tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku samu rabo shekarar ta goma yana kira zuwa ga tauhidi goma sha uku yana kira zuwa ga tauhidi sa'an da ya raguwar shekara goma har zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma ibada ce da mu'amala da tarbiyya da alkawari a madadin ubangiji alkawarin cewa duka wanda ya yi imani da da'awarsa wanda duka ya yi imani da abin da ya zo da shi zai shiga aljanna to duka wani annabi da Allah ya dora masa wannan nauyi to Allah ya nemi masa wata alfarma shine ana ba annabin dama a ce yi wata addu'a wacce duk duniya ba wanda ya yi a baka kuma take yanzu kowane annabi Allah zai masa to shi ma manzon Allah a masa haka kuma kowane annabi ya roƙi wani abu da yake so nasa hankin kansa amma kun san me manzon Allah ya roƙa saboda iya jagoranci yake cewa kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi Allah ya buɗa masa ya bashi an bashi bekanci yi addu'a za a karɓa yake fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awatu kowane annabi ya riga ya gabatar da request ɗinsa a duniya kuma an amsa masa sai manzo Allah ce sai ni wa ana taba'atu da'awati yake ni amma na yi rizabin din addu'a shafa'atan li ummati yawmal qiyama so da Allah ya ga halin da al'umma ta za su shiga ran alkiyama to na bar addu'a ce a wannan ranar saboda Allah ya ce bayyana ila tun insha Allah kuma ma ina ba ku bishara addu'ar tana nan an bani ta tunda dama an mun alƙawari wanda kuma ya alƙawarin nan baya sabawa kuma ku ji ku ji ku ji ku isar man mata min ummati la yushriku billahi shay billahi shay'an duka wanda ya mutu in dai zai shirka ba to zai samu wannan akwai wanda ya mana halatti irin ta ba wanda ya mana halatti irin sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan bautar Allah da ya kira mun bauta wa Allah sai su kowa iya bautar Allah da'a dai sai dai a koya a wajensa ya tsaya ya yi wa Allah da'a mafi alkhairin rayuwa. saboda tsabagen sallah sai da ta kai diga-diganta suna kumbura a raka'a ɗaya ya taɓa karanta suratul baqara da suratul ali imran da suratul Raka raka'a ɗaya kawai a ba sallar farilla ba sallar nafila kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kuke jin ana faɗan Abu Musa al-Ash'ari ana cewa uqiyar oh, mujmaran min mazamir ali daud kuka ga ubayyi mun ka'a, kuka ga Abdullahi dan mata'ud Kwararru a karatun alkur'ani wala duka ba kai annabi sallallahu alaihi daɗin sauki ba bara ibn azib yake cewa mun karanta a shama'il yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi ya qara'u fil isha'i wa tin wa zaitun yace wata ran naji manzon Allah ana sallar isha yana karanta wa tin wa zaitun wa turi tinin yake ba ma ta zai ahadan ahsana sautan aw qira'atan ban ta wani mutum da ya kai manzon Allah da sauti ko iya qira'a rawu bukhari wa manzon Allah mutum ne mai kushuri in yana sallah amma ko kaka da ta a cikin kwanciyar hankali yake idan yana sallah kirjinsa zababbaka yake yi ana jiwo karar kirjinsa kamar yadda ake jiwo karar zababbakar ruwa a cikin tukunya in yana tafasa in yana kuka har shekarsa kake ji yana kamar zai kware numfashin ko zai fita sannan idan kuma ba a cikin sallah yake ba kullum ta Allah a cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala zikiri ambatan Allah na na aisha Allah ya kare da a gare su take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la la take cewa ah, kana yadhkurullah ala kulli ahyan duk wani yanayi da kaga annabi to zikiri ne ba wani lokaci daban da ba na zikiri Abdullahi dan Umar yake cewa in kunna uddu لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب التواب الرحيم yace wallahi muna har har kirgawa muke in manzon Allah ya zauna zama ɗaya za ku da annabi kafin ku bar wajen yace inda za ka kirga ka sake shi ka dinga kirga za ka ga yana rabbi rabbi wa tuqil alai Allah ka gafarta mu Allah ka tafi tubana innaka antat bai fa laifi ba amma zai tsaba ne wa Allah ta'a yace sai mu kirga su ɗari a zama ɗaya kawai muku yanzu a zama ɗaya za ka kirga a shari'a ɗari Allah ya tsana sutura yanzu Allah yana kan talla kuma yana yi wa mutane wasiya da su dinga yin sallah ana tsammani ke cewa kusan yawancin wasiyar da annabi ya yi lokacin da zai mutu da ya motsa in ya tuna ya tuna sai ce as-salata wa ma malakat jama'a ku kula da sallah ko bayan na mutu kuma ku kyautata wa bayinku da hannunku suka mallaka kar ku ga sun zama bayinku ne kuma ku dinga cutar da su ana ce har manzon Allah ya zo mu biya biha qadaruhu wa ma yakadu yusibu biha lisanuhu har ta kai yana shashshekar mutuwa duk da zai rasu har ma ba a iya gane me yake cewa amma in kana su za ka gane abin da yake nufi jama'a a kula da sallah a kula da sallah a kula da sallah imam ahmad ne ya rawaito wannan hatta 'yan ƙanana yara a cikin sahabbansa a lokacin ya kasance yana faɗaitar da su su yi sallah lokacin Allah ɗan Umar yana saurayi da ya mafarki ya gan shi an kama shi an yi sama da shi an kai cutar jahannama an ya hango ta an daure ta kamar yadda ake daure rijiya yana a'udhu billahi minan nar ya gano wasu mutane kuma duk ya san su ana azabtar da su da cikin munafikai suke da aka sako da shi manzon Allah da ya ji labarin sai ce ni'mar rajul abdullah law kana yusalli minan nar aka samu dama aka yi wa abdullahi bin umar wa'adi a wajen manzon Allah ya ce kai madalla da yaro mumini abdullahi amma ina ma dai abdullahi ya dinga kiyamun lalle ga ba zai dinga yin wannan mafarkin ba sallallahu alaihi wa sallam bukatar mutum shi mutum ne wanda yake da yaƙini da ta kankancewa da lamarin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yarda cewa duka abin da Allah ya faɗa gaskiya ne saboda tsananin kasancewar damfaruwarsa da ubangiji watara idan ya kasance rashin lafiya ta kama shi Kuma yadda na aisha ta ce idashtaka in dai ya kama rashin lafiya qara yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhati wayan yanfu sai dinga karanta wa kansa qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da dinga tufawa, a cikin sa hayyawa wannan manzon Allah shi ya rika na aisha ta ce da manzon Allah kafin a saukar da falaki da nasi idan wani abu ya same shi akwai wasu addu'o'i da ya karkarta ta ce amma tun da aka saukar da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sai kusan ya aje komai ya koma falaq da nas saboda gamsuwarsa da Allah da kuma tsabagen ya irinsa da imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi yana girmama annabawan da suka zo kafin sai bai taɓa kushe wani annabi ba wata rana wani mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya khairal bariya kamar yadda Imam Muslim ya rawaito yace ya khairal bariya ya shugaban talikai kuma shugaban talikan ne amma manzon Allah saboda tawafu sai yace zaka Ibrahim ai wannan sai manya su Annabi Ibrahim kada cewa shine gaba da Annabi Ibrahim a wajen Allah amma bai taɓa wulaƙanta wani annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi waye mutumin da ya fi kowa karanci yace annabi yusuf kenan dan annabi dan annabi jikan annabi aka ce ba wannan muke tambaya ka a ya rasulullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kullum tunaninsa gashi ba shi shi ya kowa karanci tunda ina annabi yusuf in aka hada shi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda san kaunar da yake wa annabawa da sansu da girmama su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a zububuta shi al-iqra yace la taquruni kama aqratin nasara ibn maryam kada ku dinga zububuta ni kuna tambama ni kamar yadda kiristoci suka dinga zububuta annabi Isa to abinda ake nufi da al-iqra shine al-madkhulul batil shine kai bi annabi amma da ƙarya abin ba haka bane kamar ka bashi sifa ta Allah ko ka ɗauko wani abu wanda ba na annabi ba ne ila ma kai inda za ka bi diddigi annabi ya fi ƙarfin wannan abu misalin cewa kuma za ka sifanta annabi da shi ya daidai da shi ko mala'iku ai ƙasa da annabi suke to yasu wani sai ya ga wata sifa ta mala'iku mai ban al'ajabi sai ya ɗauko ta ya kara wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka to kai demotion dinsa ya fi karfin haka sallallahu alaihi wasallam ba kuma za ka dauko sifar Allah ka bashi ba wannan ibn hajar yake al-madhhab bil ba'd al-imam ibn ibn al-akhir yake cewa mujawazatul haddi fil madad wal kadhib fihi shine in ka zo yabon mutum sai ka tsallake inda aka layin da aka sa maka kuma kai ƙarya to in dai ba haka za ka yi ba duka abin da annabi ya cancance shi ne yabo to ba ka zurfafa ba amma wani lokacin sai ka ga wani suna mai waka wa yana cewa wasu wai na zancen zurfafa a yabanka sai muka yi a yabanka ba mu san komai ba wannan ga a hankali ma sai ka ga magana ba ta gidu ba a Hausa ko me muka yi a yabanka ba mu san komai ba to san kowa kuma kuka zo kuke karkata ku ce za ku yabi annabi ku je ku karanta shi ku san shi sannan ku zo ku yabe shi kuma da aka ce zurfafawa jahilci ne ke sawa haka fahimtar ne ake nufi da zurfafawa zurfafawa shi ne wuce gona da ne wasu sai ce wai in dai akan lamarin annabi ne mu ba wa wuce gona da ne ya rafi da wannan hadisin la ta sannan mu kuma jama'a mu mai da hankalinmu ko mu shiga taitayinmu. kada ka ce wai saboda annabi ya ce la taquruni to ba za kuma ka ɗauko sifofin da Allah ya kwanta shi da shi ka yabe shi duka wani abu ya tabbata na annabi ka tabbatar masa da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace la taquruni kama afaratin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama baya rena mutum wajen kai masa da'awa ta addini ko yaro ne ko babba ne duka wanda ya san cewa mutum ne dan adam to manzon Allah yana kai masa da a wannan zuwa addini ya je ya ziyarci yaro karami wanda bai balaga ba ba karamin yaro ne ba ya hude manzon Allah ya gan shi yana kan gargara zai mutu ya ce masa kai yaro aslim musulunta yaran ya kalli babansa babansa ya ga irin karamci na annabi zama yake a sai abar kafin mun ba ku shi kai yi wa manzon Allah biyayya Yaran ya ce ya musulunta ya shiga aljanna manzon Allah ya fito na Allah na gode maka da kake so shi daga wuta sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallama yana da tawadu da kankan da kai hatta ga yara kuma yana kokarin dasa musu aqida a cikin zuciyarsu sallallahu alaihi wasallama tun abdullahi dan abbas yana dan yaro karami manzon Allah ya goye shi a jaki yace zai zo yace masa ya gulamu yace kai dan yaro inni uallimuka kalimat bari in koya maka wasu kalmomi ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah alaka Allah da wata yana karami amma ya haddace kuma ya zo ya gaya mana rawahu tirmidhi yace idza sa'alta fas'alillah wa ta ta'anta فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وزفت السحر haka ya gaya Allah tun yana karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya idan yana koyar da sahabbansa yana tausasa musu yana nuna musu soyayya da kauna sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaba da mu'azu dan jabal ya ce wa ya mu'azu ya kama hannunsa zai gaya mai magana amma ba wai haka gaba da gaba irin yadda oga da yaron ba a'a sai da ya rike hannun mu'azu ya kawo shi cikin inda zuciyarsa take ya ce wallahi inni la uhibbu ya ce mu'azu wallahi ina kaunarka mu'azu matashi ne yana cikin matasan sahabbai usika ya mu'az yace Mu'azu ina maka wasi'a. Lata da fi dubri kulli salatin an taqul kada ka kuskura kai sallah ka idar baka ce Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati mu'az yana kuka yana bada hadisin nan shaka shima ya kiyaye lokacin da zai bawa Abu Abdullahi Sunadi wannan hadisin sai da ya kama hannunsa ya rike shi ya ce ina kaunarka a suna shi gashi da sunabihi kila zai girma mu'az shi dai bai riki manzon Allah ba sanda ya iso Madina kwanan manzon Allah biyar da rasuwa to amma sahabbai suna gobe saboda yana da sa sanda ya zo Madina to amma dai dole kanin su ne tunda shi tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi ido da ido ba to mu'azu ya ce masa ina ɗaukar shi ma da ya zo zai ba Abdurrahman al-Ubuli wannan hadisi sai da ya kama shi ce ina kaunarsa mu'azu ma haka yi min ya kama hannuna yace yana kaunata shi ma manzon Allah ya kama hannunsa yace yana kaunata rawahu nasa'i ko abu dawud manzon Allah sallama baya gwala mutane baya hantaran mutane baya nuna wa mutane girman kai yalwataccen kirji ne da shi kuma ba wai ga masu kuɗi ko ga malamai kawai kowa da kowa ba wai ga 'yan gidansu ko iya ga waɗanda ya sani ba ga kowa da kowa sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana manzon Allah yana cikin san kudubar juma'a sai wani mutum ya shigo masallacin sai man sai ya ce ya rasulullah sai Allah yana kan mimbari ba sai ga wani mutum ya shigo ya ce ya manzon Allah rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi ni ba ko ne na zo ina so a koya min addini la yajri ma dinu mujahidin ne ban san addini ba ya koya mu manzo Allah yana wa yana hudu babaran juma'a yanzu ka dauka in yazo nan masallacin zai tsira a hannun yan agajin ai wata kila limamin ne ma in ya gaba kama shi zai ce yan agajin ne kuke jira to amma mai manzon Allah ya masa ku a tunanin ku mai manzon Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya sauko daga kan minbari wata larura ce yanzu ta faru ya kyala kutuba ya tsaye da shi ce to addinin musulunci nan ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake a ce a kawo masa kujera aka kawo masa ku tsaye da hudu ba ku aka yi kuma duk cikin sahabbai ba wanda ya tanka sai da manzon Allah ya gama ya koya masa addini sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ya ƙara sa wannan imam muslim ne ya rawaito akwai ɗabi'a da tarbiyya da ta kai wannan babu ta sallama ya kasance yana tausasa wa matasa yana kuma kula da su yana kuma tausaya musu malik ibn kuwait yake cewa mun zo wa wata rana mun zo da annabi sallama wa nahnu shababatun mutaqarib mutaqaribuna a lokacin muna matasa yan bana bakwai kusan shekarun mu daya فأقمنا عنده عشرين ليلة muka sauka a wajen annabi kwanan ishirin fazanna anna ishtaqna ahlana sai manzon Allah dai ya ga ba wai dan ya gaji da bakun ta in ba ko yazo ba annabi ne yake nema masa ci yake nema masa sha yake nema masa shi ta wata ran ya rasa yadda zai in ba shi da abin da zai ba baki har sai sabon sun gani. ko baya roƙon ya zo ya ce musu kai wani ni kaza kai wani muri ne kaza a'a shi manzo Allah baya nuna kwaɗayinsa akan ai masa hidima sai dai su kuma sahabbansa sun san ya kamata kamar yadda ummu ma'abar ta faɗa ta ce mahfudun mutum ne wanda hidima ake masa ɗari ta ɗaya. to manzon Allah da ya kalle su ya ga waɗannan matasa ne wasu wani ma kila yana cikin angwanci ya zama sai manzon Allah Allah وسألنا عن من تركنا ce jama'a bar in تكي ku بأن ku baro برو إيالانكو بني wanda ce asala ah, to harka addini mun baro ni na baro matata ni na baro matata ni ina da ku yarda fa na ya ce muka ba labari fa qala sai ce in ja malik ibn al ya ce wa kana rafiqan rahiman kan ya ma faɗi abin da annabi ya ce wallahi manzo Allah ya kasance rafiqan mai tausasawa rahiman mai tausayi qala sai manzo Allah yace irju ila ahlikum ku koma wajen iyalinku fa'allimuhum wa muruhum wannan dan abin da kuka samu ku koya musu kuma ku umarce su wa sallu kama ra'aytum ni usalli ci gaba da sallah kamar yadda ku gani ina sallah lada ya isa ka a koma manzon Allah yana da kyawawan halaye manzon Allah bai taɓa yin alfasha ba kuma bai taɓa dama ba mai alfasha ba ne kuma bai taɓa tufil da baka ajiya a shari'a manzon Allah mai kunya ne kunyarsa ta fi kunya amarya wacce ranar da za a kai amarya aka sa ta a darbuka aka dora ta akan raƙumi ko doki ba ta iya kallon kowa rufe fuskar ta take to duk kunyarta in ka kalli a kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam zai ita ba kunya take ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taba dukan wani mutum ba nana Aisha tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi manzon Allah ba bai taba dukan wani da hannunsa ba wala ra'atan wala khadiman illa an jayda bismillah in kaga yayi duka to a yaki walam yantaqim li nafsi kuma ba a taba zagin ka ko a ga mai magana ya ce wai bari ya rama tun a yarantarsa bal ya'fu wa yasfa manzo Allah sai afwa sai ya kauda kai wai za ku yi ku yi rabaina amraini aka ga aisara kuma malam ya kuma kuma in ka bashi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu sai ya wanda ya fi sauƙin in dai ba wanda ya fi sauƙin akwai matsala a cikin sa manzon Allah mutum ne mai sada zumunci mutum ne mai gaskiya a zancensa mutum ne duka san da ya ga mutum a cikin damuwa zai biya masa bukata na na Khadija Allah ya kare da a gare ta tun a farkon annabta ma ta ce innaka la tasilur rahim kai mutum ne mai sada zumunci wa tasdiqul hadith kuma baka taba ƙarya ba duk maganar da ka faɗa gaskiya ce wa tahmilul kalla in kaga mutum ya gaza kana taimaka masa wa taktibul ma'dum in kaga ko mutum ba shi da komai sai ka je ka samo masa abu tuktibul ma'dum sai ka nemo masa abin da zaka bashi wa taqrir bai kana kuma saukar baki wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimakawa mutane akan dukkan abin da yake na gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bai riski mahaifiyarsa ba iya wata shida suka yi shekara shida suka yi amma ba a taɓa ganin mai biyayya ga mahaifiyarsa da wani abin tausayi da ya faru kun ga yana shekara shida amma saboda basira ta annabi da kuma yadda abin ya zauna masa a zuci da kuma kwakwalwa irin tasa da ganiya yana yaro ɗan shekara shida a lokacin sallallahu alaihi wasallam kun ga shekara arba'in kun ga shekara talatin da hudu kenan bayan nan ya shekara goma sha uku kaga shekara arba'in da bakwai kenan sannan ya zo madina ya ƙara shekara ɗaya arba'in da takwas a shekara arba'in da takwas bayan rasuwar mahaifiyarsa aka yi yakin abuwa kafin a yakin bada aka fita har da shi hanyar yanko amma manzara suna da aka ci nasara aka gama abin da ake yi sai ya tuna lokacin da suka taho da mahaifiyarsa da kakarsa wanda a nan mahaifiyarsa ta rasu kawai sai ta ya kama shi ƙaunarsa ta ƙara dawo masa sai kuma ya ga bai yi halacci ba in ya huce bai ziyarce ta ba to amma shi bawa ne na Allah ya kamata duk abin da zai Allah ya bashi izini sai ya tambayi ubangiji subhanahu wataala kawai ne sahabbai sun gan shi ya fashe da kuka ka ce ya Rasulullah ne ita kake kuka sai ce na roƙi ubangiji na ne cewa in roƙa wa ta gafara sai ubangiji ya ce min a'a sai na ce to ya ubangiji na ziyarce ta sai ubangiji ya ce in ziyarce ta to shine da ya dinga kuka sai da duka sahabban wajen suka yi kuka saboda tausayinsa da kaunar da yake nuna wa mahaifiyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzala kuma mutum ne mai karrama makwabci da mutunta makwabci da girmama makwabci kuma ya kasance yana faɗaitar da mutane kan kyautata wa makwabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Zar yake cewa yace manzon Allah ya sami ne yace idza tabaqta maraqatan duk ranar da aka yi wata dage-dage a gidanka fa aksir ma'aha to a dan ƙara ruwan miyar in za a yi rubu a ƙara ruwan yayi ya ɗan yawa wata ahad jirana ka ɗan dinga bibiyar makwabtanka a dinga ɗan tsomawa ana kai musu ana ɗan zubawa ana ɗan tarfa musu suma zala sallallahu alaihi duka wanda yake kasanta to yana jin daɗin sa dan yana tausayawa duka waɗanda suke Anas dan Malik yake cewa na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama hijima shekara goma amma tun da yake bai taba ce min me isa kai kaza ba ko saboda me kai kaza ko me isa ba kai kaza ba gashi da tausayawa marasa lafiya ya ziyarce su yayi musu abu yayi musu yayi musu addu'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da mu'azu idan zaka ja mutane sallah in ɗayan ku zai ja mutane sallah ya taƙaita domin watakila a bayansa akwai marasa lafiya akwai kuma masu uzuri sallallahu alaihi wasallam yana tausaya wa mutane yana tausa tausasa musu wata rana wani balaraban ƙauye ya zo ya yi fitsari a inda manzon Allah yake a masallacin manzon Allah sama sahabbai suka tayar masa manzo Allah ya taso yana ma ma ma la tu'duhu kar ku cuce shi kar ku cuce shi ku kyale shi sai da ya gama fitsarinsa manzon Allah ya sa aka kawo ruwa aka watsa aka ebo wataki na ruwa aka zuba a wurin manzo Allah ya ce fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin ku ai an turo ku ne dan ku sauƙaƙa ba an turo ku ne dan ku ƙara cakuɗa al'amura manzo Allah kuma yana da yawan kyauta yana da yawan bayarwa ba a taɓa ganin manzan Allah mai roƙo ya zo manzan Allah ya hana shi hakim ibn hizam Allah ya kare da a gare shi ke na tambayi manzan Allah sana wata ran na roƙe shi ya bani na sake roƙonsa ya bani na kuma roƙonsa ya kuma ƙara mu bai nuna damuwarsa ga shi da karanci wata rana wani mutum ya zo ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin an samu dukiya ta yaki manzo Allah ce hada dukiya kaga dabbobin nan daga wannan dutsen zuwa wancan dutsen hada duka tafi da su garin ku na ba wannan kuma daura kuma ɗari na ba ka ya dinga an tayar da dukiyar gaba daya sai wani ya zo bai samu ba ya ce to ya rasulullahi ni cire rigar wannan gwadan jikin naka ka bani manzo Allah ya cire wata rana ya saka mun karanta ai ya saka kaya masu kyau wani ya gan shi a jikin ya ce asula wannan rigar ka nake so manzo Allah ya cire ya bashi yani kuma ba taɓa samun mai tsafta da tsarki irin sa mun baya cin abin da yake akwai na jasa a cikin sa duka abin da yake akwai shubura a cikin sa na ci ko na sha manzo Allah ya kasance yana nisantar sa manzo Allah yake cewa inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tabrata saqiqatan ala firashi yace wallahi da yawa wata ran kan dawo daga waje in shigo gida sai in tarar da wato in tarar da dabino ya faɗi akan shimfiɗa ta fa arfa'uha a kulaha. saboda tsananin yunwa sai na dau dabinan zan ci ثم أخشى أن تكون صدقة sai kuma in tsoron kada dai cikin dabinan zakka ne ya faɗi shi kuma an haramta wa cin sadaka fa ulkiya sai in da shi ce ba zan ci ba kai in je in ci shubha sallallahu alaihi wasallam yana girmama sahabbansa yana mutunta su ko da yara ne Usama ibn Zaid yake cewa a lokacin Usama ibn Zaid bai fi shekara goma sha takwas ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa usikum bihi fa innahu min salihikum jama'a ina yi muku wasiya da ku kyautata wannan matashi domin yana cikin nagari idan mutum ya rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je duba shi kamar da ya je duba Sa'ad ibn Ubarata lokacin da yake ya tarar da Sa'ad ibn Ubarata yana tsananin rashin lafiya manzon Allah ya fashe da kuka da ga halin da yake ciki yake ku ɗauko mu shi a damar da shi masallaci dan kada in dinga dan manzo Allah duk bayan lokaci sai ya zo in duba shi so baya so ya mutu sa'ad bin ubayda Allah ya kare da a gare shi haka yake mutu haka yake wa sahabbansa kuma yana da cika alƙawari manzo Allah sallallahu alaihi hadda zai mutu yana cewa usikum bil ansa ne muku wasiya da ku kula da haƙƙin mutanen Madina fa innahum karshi domin su jama'a ta ne na amince musu wa aibati wa qad allazi alayhi wa baqiya allazi lahum su dai sun sauke nauyin da yake kansu yanzu suke min mutane ba shi faqbalu min mumsilihi duk wanda ya kyautata to ku karba a cikin su wa tajawazu an musiihi kun wani yayi ba daidai ba ku yafe masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga matar ta ta mutu shekara nawa amma manzon Allah sallallahu alaihi bai manta da ita ba bai manta da kyautar da ta yi masa ba bai manta da mutuncin da ta yi masa ba bai manta da karrama shi da ta yi ba bai manta da zumuncin da ke sa ba da ita ba ya kasance hatta a gaban na Aisha yana faɗin na na Khadija kuma ya kasance yana ziyartar ƴan uwanta kuma duk sanda ya ga wata kawar na na Khadija sai ya girmama ta ya mutunta ta manzo Allah sallama ya san sahabbai sun masa karamci amma ya san ba wanda ya masa karamci irin sai na Abu Bakar jaddi Rasulullah manzo Allah ya ce duka wanda yayi kofa a cikin masallacin nan dan ta kashi masallaci a rufe an hana daga yau amma a bar kofar sai na Abu Bakar shi matsayin sa ya fi karfin arfa kofar suddu kulla kaukatin illa kaukati Abi bakr wannan ba halatti bane sallallahu alaihi wasallam gashi duka irin nauyin abin da Allah subhanahu ta’ala ya ɗora masa na annabta da nauyin saƙo na waje amma duk da haka kuma yana zuwa ya taya matansa aiki sallallahu alaihi wasallama yana tausaya wa matansa da ji ‘ya'yansa mata da maza da jikokinsa idan na na fatima ta zo in manzon Allah ya hango ta saboda yadda yake kaunar ta sai ya ba komai ya tashi sai ya tare ta ya kama hannunta ya zaunar da ita sallallahu alaihi wasallam kai wani lokacin ma in ta shigo tashi yake ya canja waje sai ya zaunar da ita inda take duk wanda ya ga annabi ya gana na Fatima to a lokacin zai ga hakikanin soyayya da da ubansa yadda manzon Allah yake girmama ta yake kaunarta ya kasance ko sallah yake yi hakan da sun suka hau sa baya sauke su sai ya kyale su sai sun gama wasan su haka umamata umamatu yar gidan zainab umamatu bintu abul as ibn rabi yakan dau hasan ya dora shi aka faɗa sai na allahumma ahibbahu allahumma inni uhibbu fa ahibbahu allah ina son yaron nan kai ma allah ka so shi kamar da bukhari da muslim suka rawaito wata rana ya fito tare da sahabbansa yana sallah kawai sai umamata ta zo ta hau ta zo jikinsa kawai sai ya dauke ta ya dora ta a kan kafadarsa idan zai yi ruku'u sai ya sauke ta in ya sujada in ya tashi sai ya sake daukar ta saboda yadda yake kaunarta a matsayin ta na jikarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina usman kamar da imam ahmad ya rawaito yake sifarta mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa yake cewa sahibna rasulullahi sallallahu alaihi Sallama fi safari wal hadar mun kasance mun abokanci annabi sallama muna tare da shi a tafiya muna tare da shi a gida wa kada ya'udu mar ya'udu mardana in mutum ba shi da lafiya a cikin yana kai masa ziyara wa yattabi'u jana'izana in wani ya mutu yana zuwa jana'iza in ka gaice shi jana'iza yana zuwa wa yaghzu ma'ana in za a yi yaki ma tare da shi da mu muke yi wa yuwasina bil qalil wal ko manzo Allah yana taimaka mana da abin da yake da shi kaɗan ne ko da yawa sallallahu alaihi wa ala alihi manzo Allah sallama ya sha wahalar rayuwa na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa wata rana wata mata ta zo mu ta shigo wajena tana ɗauke da 'ya'yanta guda biyu tana rukuna in ba ta wani abu ce dan Allah in taimaka mata yace ce wallahi na bincika a gidan annabi ban samu irin mataccen dabinan da za a iya cima ba. Kuma kun manzon Allah ya ba shi da abin da zai manzo Allah sallama ya sha yunwa a rayuwarsa kuma ba wai zaɓa yake yake sanya yunwa ba zuwa yake ba abinci wata ran shigo gida ce kuna da ɗan abin da za a sa a baka ce babu ya ce to ina azumi na yi azumi in kuma aka samu sai karɓa ya sallallahu alaihi wasallam da yawa ya yakan shigo gida ya kan kwanta yana murgin murgin saboda tsabagen yunwa ba abincin da zai ci kuma tun tasowarsa daga fara annabta sai fara gamuwa da abubuwa an tsare shi a kurkuku shi da danginsa shekara uku an biyo shi ya kwana uku a cikin kogo sannan kuma sai ka zato tun da shi annabi ne ya sha wannan wahalhalin to shi ba sai an masa jarrabawa ba. a kan idanta ‘ya'yansa guda shida suka dinga rashin lafiya suna mutuwa ɗaiɗai da ɗaiɗai duka sai da suka mutu a rayuwarsa banda na fatima kuma wai fa kakan tuwai in sun mutu kamar irin bai damu ba yadda kasar ɗan adam yana ji a zuciyarsa can da aka aiko masa Ibrahim al-Mu'azzam ba shi da lafiya manzon Allah yayi farin ciki da wa Ibrahim ana idar da sallah yace jama'a a daren jiya an haifa mana da kuma na sa masa sunan babana Ibrahim yayi murna yayi murna aka zaba masa wacce za ta rene shi manzon Allah yana farin ciki kada aka aiko masa ba shi da lafiya manzon Allah ya fita da gaggawa shi da sahabbansa da ya gan shi sai da ya kusa ya dinga hawaye ya karɓe shi yana ta jijjiga shi ne masa addu'a amma ina dan Allah ya jarrabe shi ya ƙara ɗaukaka darajarsa sai ya ɗauke Ibrahim a hannun manzon Allah har ya rasu kaddara in wani ne aka ɗauke masa ɗansa na farko aka ɗauke mai na biyu na uku ya mutu na uku wallahi wani ma sai ka ga ya ma na addinin yadda ya kamata amma shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba da irin halar da ya sha amma duk da haka bai ja baya ba ma ƴaƴansa sai da suka mutu guda shida a rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda yunwa wata ran yana daure cikinsa kamar da sai na umar yake cewa la qadara aitu rasulullahi sallama ya zallu yawma yatawalla ma yajidu min ad-dahr na taba ganin manzo Allah sallama yakan zauna yini guda ya talawwa yana ta marairaita saboda ba shi da abin da zai ci bino ma irin wanda yake jigar jigar baya samu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kore shi daga garin su sai da ya kaura ya koma wani gari sa'an nan kuma ya yi hijira amma mutanen sa su bashi ba sai da suka bi shi suka dinga ya ƙasa. an shirya masa makirci munafukai sun shirya mai makirci ba yahudi ya yi masa sihiri lazid ibn al-a'sam ba yahudiya ta sanya masa dafi a cikin abinci kuma ya ci kuma dafin ya ji zafinsa lokacin da zai mutu sallallahu alaihi wasallam da kansa manzon Allah yake cewa kamar yadda ya tabbata a hadisi yake cewa uhittu fillah mun karanta a shama'i yace uhittu fillah an tsoratar da ni saboda kawai na ce abu Allah yace wa ma yufaku ahadin a lokacin kuma ba wanda ake tsoratarwa sai wa uzitu billah an cutar da ni kawai dan na a abu Allah wa ma yuza a lokacin ba wanda ake cutarwa sai ni sai wanda ya amma tare da haka kullum ka gan shi a cikin murmushi yake da fara'a da kuma fatan Allah zai yayi da kansa yake cewa yu'jibun al-fa'al wal kalimatu al-hasana ina son ga mutum yana da karfin hali da kuma kyakkyawar kalma manzo Allah sallama ya juya wa duniya baya ba ruwansa da ita ya zaba abin da yake wajen Allah da kansa yake faɗa mali walid duniya ina ni ina duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazallata ta shajara kwatankwacina na da ni da duniya kamar matafiyi ne yana cikin tafiya ya dan gaji ya dan zauna ya dan zauna a ƙarƙashin inuwar bishiya sun a wata raka sannan da ƙarfi ta tafiye mata to ni ma haka zan tafi ban duniya ina ruwana da ita manzala su sallama ya rasu amma bai bar komai na duniya dan canjin da yake da shi ma an sai da ya sadaukar da su gaba daya na Aisha ta ce tufiya Rasulullahi sallallahu wa ma taraka dinar wala dirhaman wala shatan wala ba'iran wala ausa bi shay'in manzo Allah ya rasu bai bar dinare ba bai bar dirhami ba bai bar awaki ba bai bar raƙuma ba bai bar wasiyar dukiya ya ce a yi wani abu ita ba to ina take da baya koya kuɗi baya koya abinci shi yasa sai na aliyu Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu ban taba ganin irin manzon Allah ba kafin shi da kuma bayan shi ya isar da amana ya yi wa al'umma nasiha yake cewa masali wa masalukum kwatan na da kuka masali rajulin da nara kamar mutum ne ya kunna wuta fa ja'ala al-janajib wal farash yaq'ada biya sai ga fada wuta da wannan mutanen littafi suna fadawa cikin wutar shi kuma wannan mutumin wa huwa yadhubbuhunna anha yana kore su kar shiga ga wutar da in sun shiga konewa zasu amma yana hana su shiga manzo yake cewa wa ana akhidun bi fujurikum anin nar ni ina janye ina jan tunar wannan ku ku fada wuta wa mutum tafallasuna min yadi amma wasu ku dole suna bacewa sai sun fara bai bar wani sako da Allah ya aiko shi ba sai da ya isar da sakon ta ga baki daya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya lazunta mana sansa da kaunarsa da binta da yi masa da'a yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce wa man yuti'i Allah والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dan haka haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da girma kuma yana da yawa kan Allah ya ba mu ikon kaunarsa da kuma sauke dukkan wani nauyi nasa da ya rataye a mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah sati mai zuwa sai mu duba haƙƙoƙinsa da kuma yadda ya kamata mu tsorace shi da kuma irin yadda sahabbansa suka kaunace shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da zara mun gama kuma insha Allah kafin sannan mun zama ready sai kuma mu ci gaba da karanta sirar da tarihin sa a cikin littafin da da'irin nubuwa na al-Imam al-Hafiz Abu Nu'aym al-Asbahani Allah ya tsarkake da rahama subhanaka wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Thank you.